الله جديد والله عزيز انتقام بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ألف لام Allah shi kadai ya san abin da yake yi mun gabatar a farkon fatawa cewa da su aka yi alƙur'ani ko wanda yake jayayyan ba daga Allah ba ne kalubalensa ya zo ya kawo littafi kamar alkawari in ya gaza kuma dama ba zai iya ba ya tabbatar saukacce ne daga Allah jalla jalali Allah Allah shi kadai abin bauta mare abokin hanya wajen bauta wanda ya cancanci a bauta masa wanda yake ba da babban sakamako in an bauta masa la'ila babu wani da ya cancanci a bauta masa sai shi kadai illa kuwa. wanda ya yi kokoro ya yi kakkar ya bauta ma wani ba shi ba ko ya yi ganganci ko ya tsimuwa ya haɗa shi da wani wajen bautar ya tashi zai shiga tekun nadama yana cikin 'ya'yan hasara gobe kiyama zai bugu a jahannama alhayyu daga cikin sifofin sa jalla jalaluhu wanda ya cancanci ran abin bauta shi ne rayayyen da zai mutuwa kai ba shi gangadi balantana bacci kulla yawmin kowace sha'ani a kowane yini a kowane lokaci a kowane zarafi yana cikin hidima ne ya haya ya kashe ya azurka ya talauta ya ba da lafiya ya ce ya sa farin ciki wani ya kuka babu yankewa aikin kenan to alƙayyum wanda ya tsayi da kansa ya wadatu da kansa wanda duk halittar nan nashi gaba ɗaya suna nema ne daga wajenka ya wadatu da kansa kuma duk wani wanda ba shi ba yana nema ne a wajensa kuma ya wadatar da kowannan babu wanda zai nema in ya so ya bashi ya haka sai ma ya bashi fiye da abin neman ba in ba Allah da wasu wani ashe shi kadai ya cancanta a bauta masa amma ni da ku ba mu da wannan hurumi domin mu ma ba mu wadatu da kanmu ba muna nema ne a wajensa idan ka nemi abin da kake nema a wajen wanda ba yi da shi to shi ma ba zai ba kan shi ba balantana ya ba ka subhanahu wa ta'ala to mai wannan sifar da isar nazzala alaikal shi shine ya sassaukar maka da alƙur'ani zuwa gare na zala yana nuna rari da takarari wato ba lokaci ɗaya aka saukar ma annabi sallallahu alaihi wa sallam da alqur'ani ba bal an saukar masa munajjaman kaɗan kaɗan alƙur'ani an saukar da shi daga gina ku gaya mu an saukar da alƙur'ani daga lauhin mahaku gaba ɗayansa zuwa duniya ta ɗaya sannan na biyu daga duniya ta ɗaya aka rika saukar da aya-aya tura cikin shekaru ashirin da uku na rayuwar annabcin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sha uku a makka goma a madina wannan shine lokutan da aka sassaukar da alkur'ani alkur'ani duk wanda aka saukar da shi a rayuwar makka shine ake ce mashi turan makka duk wanda aka ɗaukar da shi a madina shi ake ce mashi suran madina in kin ji an ce makiya ko madaniya kamar wannan da muke karanta ta yanzu ita madaniya ce ɗan madina ce don haka za ta karantar da mu abubuwa ne na madina dokokin allah da maganan yaƙe-yaƙen da aka yi bayan annabi ya hijira kamar su yaƙin badar duk za mu bi shi a nan har da na uku sannan ta gaya mana wasu abubuwa na kistoshi kamar yadda haihuwar maryam ya kasance da yadda haihuwar annabi isa ɗan maryam ya kasance ta azamu a kan gaskiyan tauhidi ba ɗan allah ba wannan haka allah yake saukar da ayoyi gwargwadon bukata wani lokaci abu ne zai auku sai a saukar ma annabi da aya wani lokaci tambaya sahabbai za su yi sai a saukar ma annabi da aya bayan an kammala Allah sai ya ce suna kaza amma a ba ta aya kaza da kaza da kaza a sa a waje kaza a waje kaza shi ma ba ana yi da ka bane Allah yake cewa aya ta kaza a sa ta waje kaza a cikin sura kaza da haka da haka an muka sami alƙur'anin nan kame kun ga ba Allah ne yake saukar da shi ba shekara ishirin da uku kana faɗin magana wata rana kai. ka faɗi saɓanin abin da ka faɗi baya amma da yake Allah ne ya saukar babu saɓani gaggata ta da sashi alƙur'ani ne Allah mun gode maka nazzala alaikal kitabu bil haqqi ya saukar maka da shi da gaskiya wajen haqqi anzalna wajen haqqi nazal kamar yadda wata aya take cewa mun sauka da alƙur'ani da gaskiya kuma ya sauka da gaskiya ne zuwa ga manzon Allah na gaskiya a kawo mu mutane masu imani da gaskiya su yi addinin gaskiya su sami sakamako na gaskiya wanda za a ba su gidan aljanna fi masa'adi sidiqin inda malikin kafir Allah ya sa muna ciki musaddiqan lima bayna yadayhi sannan alqur'ani ya zo yana gaskata duk wasu littattafan da suka gabace shi akwai littattafan annabawa da aka saukar da waɗancan annabawan da suka gabaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar annabi Musa alaihi salam an ba shi injila kamar annabi Isa alaihi salam an ba shi attaura kamar annabi Dawud alaihi salam an ba shi zabura wa ataina Dawud zabura da dai sauran kamar su duka Ibrahim wa Musa to duka alqur'ani ya tabbatar da gaskiya ce daga Allah duka alqur'ani ya ce daga Allah ne ya aiko a bauta masa da abin da dokokin ya zo a littafi amma dama akwai annafir wal mansur littafin alqur'ani da ya zo ya tsaye da duk wani littafi kada a yi aiki da shi sai alƙur'ani domin Allah ya aiko manzansa sallallahu alaihi wa sallam ga duniya baki ɗaya ne wa ma arsalnaka illa ka fatan linnasi bashirun wa nadhira wa anzala at wal injila min qabl kafin a saukar da alƙur'ani Allah ya saukar da taura ga annabin Allah Musa ya saukar da injila ga annabin Allah Isa kudan lillahi kuma shari'a ne ga mutanen zamani yahudawan da suka yi aiki da injila afwan attaura sun shirya sun zama mutanen kirki kiristocin da suka yi aiki da injila sun shirya sun zama mutanen kirki sannan a ƙarshe wa zalar kufara sai Allah ya saukar da alkufara ma ma'ana alkufara mai raba ƙarya da gaskiya mai bayani shari'a da fata mai tabbatar da al'umma a kan daidai ya raba su da abin da ba daidai ba ba an ce an saukar da saura ba an saukar da injila sai alkur'ani ya zo ya raba gaskiya da karya masu bin addinin yahudanci an kai lokacin da suka koma mushrikai فقالت اليهود عزير بن الله saboda haka ba ne yahudawa sun waye gari suka ce uzairu dan Allah ne kun ji ko masu bin addinin kiristanci sun wayi gari sun koma mushrikai wa nasara masu yi Allah kuma suka ce isa ɗan Allah ne sai alƙur'ani mai sunan alƙur'ani mai raba gaddama sai ya zo ya ce ba haka ba ne zai ba ɗan Allah ba ne bawan Allah ne Isa ba ɗan Allah ba ne bawan Allah ne وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وقد أحفاهم وأدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا القرآن يقول لا لا لا ولن تنبغي أن الله بني الله بذاتي yana da mai ni ne da ke muke son ɗaya mu bar su mu ji daɗi yau da kullum kuma in ya kama musu adaga mana ko ba haka ba ne sannan mu bar baya in mun musu a ce ga 'ya'yan barki ga jikokin barki Allah kuwa hayyar la rayayye ne bai kuma ba da daɗewa ba muka ce alƙayyu ya wadatu da kansa bai neman taimakon mu kuma muna neman taimakon ƴaƴanmu musamman muna ma garau-garau ɗin za ka ji ana yi mani wanke-wanke bije ke kuma kwashe kayan nan ki je ki markaɗa asfati ko a kai markaɗe da yake yanzu mata ba sa markaɗe sun shagwabe to tana ba a ɗan cikin kwano sai a cewar ba za a nika a markaɗa ba sai an kai mai markaɗe kawo hamsin a kai markaɗe gida ka bari to sa su yi wata mati da tsada kuma duk ba a kyale ka ba sai ka kawo hamsin an je an nika Allah ya kaddata gajiyar da an gani subhanahu wata'ala sai ya tabbatar da gaskiya ya raba kaddama ba shi da tsari haka alƙur'ani yake shi yasa aka ce masa alƙur'ani kun gani yahudawa sun ce annabi isa shege ne la ilaha illallah kirista suka ce a ah, dan Allah ne alƙur'ani da ya zo sai ya raba gaddama shi ne alƙur'ani sai ya ce a'a uwan annabi isa baiwar allah ne ba ta san ma ma'anan gantari ba ya maryamu inna allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin ya maryamu kunti da rabbiki wasjidi wal kalima hakimi ka gani ita da aka jefe ta da gankali sai Allah ya ce la babu kamarta a zamaninta wajen kamun kai da mutunci da nisantar duk wani abin da bai dace ba kaga an karyata yahudawa an gane ko sannan su kuma da suka ji an ɓata nasu sai suka zarɓaɗiya suka ɗaga shi ba ma mutum ba ne ɗan Allah ne sai Allah ya ce إنما المسيح عيسى ابن alMasiru ba Allah ba ne. Isa دم مريم ne ya raba mene gaddama shine ma'anar al-Qur'an ko abin da ya shafi musulmi ne kaza halin ne kaza halin ne sai alqur'ani ya zo ya bayyana mana kazan ne halal wancan kuma haram kila abin da muke ganin halal ne Allah ya hana mu haramun ne kila abin da wani ke zaton haramun ne Allah bai haramta ba sai mu yi abin yanzu misali mutum ne ya mutu sai ɗan shi ya yana son matar ƙanin baban shi sai ka ji mutane na cewa a'udhu billahi sai ka ce zaman maguzanci to sai Allah ya ce yana son ta yana son matan ƙanin baban shi tana son shi sai yana son tana son shi da aje da yaddan ya yi ba da sadaki ya aure ta amma mu muna ganin bai dace ba eh Matan ƙanin baban shi ka gani ko wasu ma na buɗe baki yanzu yi auren zai yi tsab aure shi za ta yi sosai ka gani ko wasu amma tsakanin wa da kani wa ya mutu ko kani ya mutu sai kani ya ce yana son matar wani shi ko wa ya ce yana son matar kani shi ya ce hmm, akwai magana tun kafin wannan lokacin ba haka akan ce ba to menene maganan eh akwai magana Allah ya halarta in ma da maganan wannan ne magana an gane wato ina son in gaya mana hatta a musulunci mu takan ɗauki wani abu haram amma a wajen Allah ba haram ba ne ko kuma ta ɗauke shi halal a wajen Allah ba halal ba ne ba zai mana bayani al alƙur'ani shi ne mai rabe mana ƙarya da gaskiya an fahimta wa anzala maza alƙur'an إن الذين كفروا بآيات الله amma waɗanda duk suka katace ma ayoyin Allah suka yi musanta ayoyin Allah suka yi jayayya da ayoyin Allah suka hau surgin shaidan kagan shi ke zuga yanzu shaidan ya zuga mutum sai ku da kuɗin ciyarki da kazanci kawai ki ta takura ma kanki hmm? ana kiran ki kina ansawa ba kowa na so Allah ke ma ki dan yi balle kawai ki ji daɗin ki Allah shaitan يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء shaidan yana cewa in kun bi Allah za ku yi talauci ku je ku yi tsiya ku yi dantali ku yi alfasha duniya ta san ku shi yasa yan tiktok suka yawa yanzu la alila illa kai ciwo kai ciwo amma an yi kan banza Kan da zai ci wuta kai ciwo ko da Allah maza nawa ne kuke taba gani a TikTok maza nawa eh, mata ba Halima ki ne wallahi wallahi ki kawai an mai da ke tsarakar kasuwa ki zo ki tallan ki, to riba me kika ci ko a daɗe ko a jima kila ana fatan Allah ya shirye ki ko amma kin watsa ma duniya wata rana in ba a yi sa'a ba wallahi sai ki ta zo tana wani abu wanda ne fa yar tiktok din nan sakin za ku sami uwarta da kin fata mu ki rekod don wannan abu da aka tura ko kin goge bai goguwa duniya ta riga ta abin nan nashi ko kin zama eh, eh, eh, uwar sallah uwar azumi ma'anan in imani ya dawo ko wannan abu da kika watsa duniya yana nan ta iya goge na naki ki ce kin rufe na ke shafi amma wallahi bai kokuwa bai kokuwa kuma kina iya mutuwa yanzu duniya na nan na ta buɗe ki kullum kina lafira. kina lafira. akwai wani da yake waɗannan abubuwa shi ba shi yana ya shiga ƙungiyar da za a rinsa turo mashi waɗannan abubuwa ne na duniya, fitsarar duniya, irin su bulutin dinnan su wace ce, su wace karkace ne, kwanansu ya mutu. Kullum sai an turo abokansa suka yi ma masu turowan ƙungiyar Eh, magana to yana ta ɗiban zunubi yana lagana suka ce wallahi ba yadda za a yi saƙon nan ya ƙi shigowa sai in ya ba da nambobin da ya kul da za a bude a kashe akwai fin sai ya ba da sai an ba da ake to mu san kowane abin nan ne ba aka za a iya budewa a kulle to ko tsiya za ka yi ainihin in ka tuna cewa za ka iya mutuwa balantana tsiya shegantaka mai ci gaba irin waɗannan su ne shegantaka masu ci gaba kana lahira ana ta kallon ka a wannan matsayi ka tuba in Allah ya taimake ka amma dai diyanka na ta yawo har yanzu kina satin za ki ɗauko abin da aka yi shekara ishirin talatin inda an ɗora shi a nan ki zo kina wani sai sai wani wanda ya same kwaɗinki ya ce taho ya ɗauki waya ya sakin ya ce kin ga uwarki shi ne matsalar ko kunyar duniya ma ai ya ishi bawa kaga an sa ta a tsomo mu wakila ke hijira saboda ta takaici da kunya إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد waɗanda suka tashi ke suka mutunta ayoyin Allah suna da azaba mai tsanani wallahu azizun ka sani Allah subhanahu wa ta'ala mabuwayi ne ya ci ƙarfin kowa zintiqam kuma mai kamu ne da azaba ga wanda ya karyata ayoyinsa ya saba ma manzanninsa ya ki girmama annabawansa Allah ta kare mu إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ta'ala ce inna Allah lallai Allah mahalicin mu abin bautan mu la yafa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama babu wani abu da ke buya masa karkashin ƙasa da doron ƙasa da sararin samaniya kun ga wannan ayin tana da ban in kina son ki yi abin siya kina Allah ba a boye masa ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو عاجلهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة idan kin san cewa duk yanda kika koya wai ke duhun dare za ki yi shekantaka an kashe fitilla za a aika tafiya an kulla ɗaki za a yi baran ƙarama ayin Allah Allah ba ya ganin Allah bai san yanayin da muke ciki ba Allah ba zai yi rikodin ɗin abin da muke yi ba Allah ba zai tashe mu ya mana hisabi a kai ba ya alamu sa'inatar a'arini wa masu ko kallo ba hago ka yi ko abin da ke zuciyanki Allah ya sani Allah ya sani Na haka ko ka ɓoye ko ka bayyana ko ka shiga ka yi haske, ko ka kashe fitila ko ka bar ƙofa a buɗe ko ka zanta mai ƙofa ka haɗa da labule wallahi ba bambanci a wajen Allah sawa'un ladaihi man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustahzin bil layli wa sarihun bin nahar lahum al-aqibat yasa ake son imani ta hasa zukata ya bi jini da tsoka wanda bi ya sami wannan wallahi da taron jama'an nan da shi kadai duk ne a wajen shi saboda ya san Allah iliminsa ya daidaitu bayyana ba da subhanahu wa ta'ala la yakhfa alayhi shay ko min kankantan abu bai ya masa inna hadin taku qala abatin min khardali fatakun fi sahhati aw fi السماوات أو في الأرض يأتي الله إن الله لطيف خبير komin ƙanƙantan abin da ke yi na arziki ko na siya koye shi a ƙarƙashin dutse a ƙarƙashin ƙasa bai fashi a sararin samaniya ko bai kai girman hancin kuya ba gobe kiyama Allah zai kawo ke kawo aikin da mafi misali ya ba su sakamakon da ya dace sa Allah ke ilmar noma shi idan kuna ganin ba'a ne kowa ta je ta abin da take so ba duniya ba ai duniya ce yi abin da kika ga dama rinda Allah kafin ki zama fanko ƙarshen alewar Allah zama wasu ƙarfiya ke ɗiban wasu kyau ke ɗiban kowa na so ke kowa na so na ba ki kwana kaɗan kowa kuma zai koma yana ki daga kowa zai koma yana ki balantana kuma Allah ya so والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء الله أكبر ni kenan kai kenan kai kenan mu kenan huwa allazi Allah shi kadai ya sauye hukuncin arham yake cancanza halittar ku cikin ma'aika ashe ni ba kowa wani kazalika ki والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم للنطفة ثم للعلقة ثم للمضغة محلقة وغير محلقة لنبين لكم في mai digirgirai mai nufin tashin alkiyama hankali ya dawo jikinku asalin kakanku ƙasa ne ƙasa duk ki gama kankan barka an halice ki daga ruwan tsigon ki ba sai mu ga kuma tsariyan siyasa ana wani kaskar ya hanki ana wani fari da ido duk ki gama Allah ya ce min ma'in mazin daga wani ruwa ne walakan Allah ya mai da ke gudan jini gudan jini za ki iya kurɗewa sannan aka mai da ke tsoka tsokan nama da bai wuce naman miya ba haka Allah yake ta tsawara a cikin mahaifiyarsa wallazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha yadda yake wani ayi yi shi namiji wata ayi ta mace wasu ayi su dogaye wasu baina dogo da gajata wasu ayi su yan fijirkin yan gajajjeru dad da ƙasa ciki har ce ga wani wada ko wata ayi ta fara tal wata wankan talwada wata baka baka wata baka haka Allah yake turanta mu kai sha domin Allah ya nuna muku ya sha dukkanmu sinadarin da aka yi mu ɗaya ne sinadarin da aka yi mu ɗaya ne kuma kowa kiran iri ɗaya yawa mutum nawa ne a nan idan shi a ke eh? babu ko to ya isa ku gane Allah ya isa abinda ya ce sai ya yi wace ce Allah ya yi mata baki a wuya <laughs> babu irin Allah kenan baka baraka Allah ya ahsanul khaliqin والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء sai ka ga kun yaro ya faɗo yana ihu in ana mashi raino har ya koma shi ne kuma yake dallawa da kudu yana canza halitta min za'ati ila quwwa sannan kuma in tafiya ta yi tafiya sai ka ga mutum ya so makantarewa ba falon ƙasa ake ba shi da kansa yake kantarewa ko kaga ya wani bankare haka yau da gobe ko ya lambashe biyan da ka so ya miƙe a tafiyar shi ko ta miƙe wallahi ba zai miƙu ba Allah ya sake canza halitta in gani sai ka ji ana jiyar bayarwa jiyar bayarwa ko a shiga tatata a tafiyar yadda aka ma yaro keken gungunawa na katako ita ma ta samu kafafuwa na ice ko wani sanda an canza halitta wallazi yasawwurukum fil ba ya sha. in yace mace ba wanda ya isa ya mai da halittar nan namiji in yace namiji ba wanda ya isa ya mai da halittan mace in yace doguwa ba wanda ya isa ya wuce gajeruwa in ya ce baka ba wanda ya isa ya yi ta fara in ya ce fara ba mai iya mai da ita ba Allah ke na la ilaha illa hu tabbas ba wanda ya cancanta a bauta masa sai shi kadai shi kadai subhanahu wa ta'ala al-azim mabuwani abinda ya so ya aikata wanda bai so ba ba yadda alhakim mai cikakken hikima yau mai cikakken hikima yadda kika ga yayi din nan shi ne daidai da yawa mutum shi a zuciyar shi sai ce na ta san kaza wata ke ta haihuwar maza ta ina ma dai zan samu ya mace ta ta ga ya mace gun mata ta na sani kuna Allah to billahi allazi Allah ya ce mace ki kila in an ba ki ya mace sai ta ja mace bala'i da musiba ki kyale hikiman Allah kawai da rungumi mazan nan wani kuma shi matan ake ta zazzagowa kaji yana tsaki akwai na samu wanda yake ya ce ma matan shi kan ban ni da zaki haihuwar ya mace sai na tafi yanda kika ji haka na gaya maki yanzu haka na san shi ko idan mai haihuwar ya ito eh mai gida laifin ka ne ta kasa jasa namiji har yanzu waɗannan abubuwa na rashin kan gado ba ta samun shi daga masu imani Allah shi ke da hikima in ya ba ka ‘ya'ya mata akwai hikima ya san su suka dace da kai in ya ba ka ‘ya'ya maza akwai hikima ya san su suka dace da kai in ya haɗa maka maza da mata akwai hikima ya san haka ya dace da kai kada wanda ke bakin ciki Allah ta dace da mu هو أنزل عليك الكتاب منه آيات آتيتموهن ثم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وما يعلم تأويله إلا الله والرازقون بالعلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب ربنا إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك نادر الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد هو الذي Allah nan da muke magana ta ala wanda ya cancanci a bauta masa shi ne dai an zala a raikar kita ya saukar da ƙwa'ani gare Saukar da babu ka. domin alƙur'ani yake aza mu a kan daidai wanda zai amfani mu inna hada alƙur'an ya hadi lillati hiya aqwam wa yubashshiru alƙur'ani yake mana jagoranci zuwa gidan aljanna kuma yake ciwo. Ya mu alƙur'ani يشبعان للأرض يوم القيامة الذي يأتي أزلي da alƙur'ani suna ceton bawa gobe kiyama to Allah ya saukar da shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai aka haɗa mana ni'ima biyu da alƙur'ani da sallallahu alaihi wa sallam Allahu akbar gode minhu ayatun muhkamatun a cikin لن nan akwai ayoyi bayyanannu hukuncin su ba matsala da an karanta za a gani da Allah ya ce a kai musu salata wa atin zaka su tsaye da sallah ku ba da zaka ko bayan sai dan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa la tashabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kada wadda ta je ta yi gari kowa ya san ma'anar shi ba rikici idan mutum yake sallah ba zai ce bai fahimci abin da ake nufi ba idan wata ta sa san zuciya ko wani suka je suka yi gantali ba za su ce ba su fahimci ba daidai ne ba bal innal halala bayyin wa innal harama bayyinun duk wani abin da yake halal bayyane yake wani abin da ke haram bayyane yake Allah ma ya ce qul ta'alu atlu ma harama rabbukum alaikum aka bayyana mana abin da Allah baya so dalla dalla a cikin Qur'ani kenan fihi ayatun muhkamatun minhu ayatun muhkamatun cikin alkur'ani akwai bayyanannen ayoyi hukunce-hukuncen su ba rikici illa bawa ne kawai kunna ummul kitab waɗannan bayyanannun ayoyi wanda ba rikici a kansu kuma ko kai mai karamin ilimi ne za ka fahimce su da su ne suka fi rinjaye a cikin alƙur'ani alƙur'ani mafi yawan sassuɗin ne dai ba wasu ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wanda ya muku da su ya shirya wanda ya bi su ya tsira wa ruha akwai kuma wasu ayoyin hadun suna da kamance kamanceceniya da juna yani suna ɗaukan ma'ana iri-iri in ba an sami malamin da yake da kundin ilimi da imami ba sai ka ga wani ya ɗauke shi a ma'anar da bai dace ba kun san yadda abubuwa suke abubuwa musamman in sun shafi addini ana bukatan masana masu zurfin ilimi a wasu abubuwa sannan su yi istinbati su ba da fatwa akan abin da ya shafi hukunci kaza shi ne kaza kaza ya halatta kaza bai halatta ba an gane ko in ba haka ba sai a fada cikin ramin da ba za a iya fitowa ba ta'ala ce ba amman lazina fi qulubihim zaygun su waɗanda yake a cikin zukatansu akwai karkata barin gaskiya akwai ɓata. akwai in gaskiya mata sha ba tashabaha Za ka ga abubuwa waɗanda suke na shubuha masu rikici shi suke yi suke aikatawa amma kuma mai yin haka tabbas ba bebi bi na shari'a ba kuma zai iya fadawa cikin wani yanayi wanda zai zan tana dama gobe kiyama me yasa suke bin mutashabihat saboda zukatansu akwai nau'i na rashin kimani ta munafunci ko son zuciya ko bin sha'awa kawai yanzu wani kawai zai ce a babiya a rage shekara nan kina karatu ko ni ma shekara zan yi mu dan yawon shekara daya da wannan aure ana yi ne har mutuwa ko da shekara ɗaya aure gantali kenan ko kuma mata ce ta rabu da miji tana kwaɗayin shi kuma zaki uku ne sai ta lallafa a niyyarta bari in auri wani in na aure shi kwana biyu in waske saboda in koma inda nake so ka gani a ita ta yi ne ne aure amma a wajen Allah wannan aure ne gantalalliya da ku ce gantalalliya sai ta zama gantalalliya ga yaudaha ga cuta to shi wanda ya zo zai aura ya aura saboda wani saboda Allah ya aura tsakanin shi da ita sai dai ya mutu ko ta mutu ita ko ta je da manufa kaga ta yi yaudaha ta yi ha'inci ha'ina sannan in tafiya ya yi tafiya ba za a yi nisa ba za ta shiga fit da tsiya shegantakan yau daban na gobe daban don ya ji haushi ya sallame ka ba haka ba ne to mata a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah shi ne mukan ce mashi da hausa auren kashe wuta ko larabawa kuma a addinance a ce kai su yi isti'ara haramun ne haramun sai ta tsula mu miji ya to kinga kuma wannan ta sake kayan makan ta jahannama domin mace duk da ban kai mamijin ta da'a ba ta za ta yi ba ta ba yawwa annabi ya ce ma wata mata yaya kuke da miji ta ce ɗa'a ba sauki ɗa'a nake yi ba sassautawa ke to ki dai daga lura aljannan ki ne ko wutan ki ne eh. saba mashi aljanna kayau kayau ai wuta kayau kayau ko ki mashi da'a ale ale a gidan aljanna saboda haka muna ba da shawara ga duk wata mace idan kin san ba za ki ma mijin nan da za ki aura ki kakkan biyayya ba kakki aure shi wallahi kakki aure shi in ma za ki zauna ba miji ne ki zauna dan me na amfanin ba ba in kika je kina saba ma mijin ki, kika ci zarafin shi ni ta zaki to da haka ba gumma a fasa ba a yi karfan kifi ana ruwan sanyi an koma tafasashen mai kowa ta rike mijinta gam gam gam a yi mashi ɗa'a a yi mashi magana mai kyau a yi mashi biyayya ne magana a kiran kai daɗe mai ke su yana zaune ki zo ki ce to da babban hajimar ta ta mene zan yi yau zubar da ake ko to ba zubar da aji ba inda dai wannan ne zubar da aji ki rusa aji ki rusa ki saboda aljanna kike so ni fa a gani na Allah ka sa mun daji da yasa suke bin mutashabihat ibtiga alfitna saboda neman fitina neman bala'i fata hallaka ba za a ji abin da Allah ya ce so ba shi yasa wani hadisi ya zo yana nuna mana farkon bid'a a duniya bin mutashabihat farkon bid'a daga nan aka samu hawar jawa kuma farkon bid'a a duniya dalilin ta san duniya annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka zo da ganima na hunain sallallahu alaihi wa sallam ya raba ta tsakanin al'umma bayan ya gama rabon sai wasu mutane ƙarƙashin wani jagiri sai suna ganin wai annabi bai masa adalci ya za a yi rabo a bawa na kaza mu a ba mu kaza sai suka auka ma annabi da kausan zance wanda bai ce a yi wannan ba wanda ya yi wannan kalma wani shaƙi ne ana ce masa zulhuwaikun sai ya dubi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce fa innaka lam ta'dil annabi a duba rabon nan kai adalci ba kai adalci ba la ilaha illallah kun san annabi me yace masa ce masa yi laqad khibtu wa hasirtu illam akun adil wallahi na tabi billahi allazi na yi asara in aka ce ban yi adalci ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aya amunani ala ahlil ardi wa la yanzu Allah ya yadda ni amintacce ne ga duk wanda ke duniya amma kai da mutanenka ba za su amince ni ba Allah ya yarda da aminci na da adalci na amma kai baka yarda ba ai kamar mata da miji ne wanda za ta bugi kirji ta ce baban jimmai wallahi adalcin ka ya kai iyaka ko min ya dace sai dai ta tsuta bakin ta ce mun in ka ji bakinta ka dai yi adalci a dai yi mana adalci ya to ni azalimi ne ban ce ba ni dai na ce a yi adalci ba haka kuke cewa ba don mutum bai adalci ba mai kenan ya yi zalunci yana ce wa mijinki azzalimi azzalimi din Allah mu san abin da za mu yi kuma da za a bi sai a gaba wani rashin adalcin da aka yi kila ma ita ta riba a abin amma tana a dai adalci sai wani shaƙe murya ta buɗe shi adalcin kenan ashe wannan kalma mummuna ce mu daina faɗin ta inda annabi sallallahu alaihi wa sallam an gaya masa abin ba daɗi daga wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya faɗi wannan Umar ɗan Khattab wata ruwaya ta ce Khalid bin Walid ya ce ya Rasulallahi yi mun izini in sauke kanshi kille shi Allahu akbar annabi rahama kenan وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين النبي صلى Ya ce وسلم يتي shi, تعليشي shi. دعه فإنه يخرج من بيته هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم ce wannan da kake gani zai haifi ‘ya'ya su haifi ‘ya'ya, hawan jawa ne, za su haifi idan suna sallah sai kun ga ku ba kuma iya sallah ba azumi kamar ma sun fi ku in ko suka soma tilawa yau Allah sai ka ce su ne suka saukar ke amma duk da wannan za su keta addini kamar yadda kifiya ke keta ba mutanen kirki ba ne da haka duk inda kuka gan su yaƙe su wanda bi ya kashe ɗayansu yana da lada a wajen Allah ni jawa to kun ga Ya sa ba a son uba lalatacce ba a son uwa lalatacciya zaki aure kake kwashi duk wanda kika ga dama nemi mai imani mai kyawun dabi'u za ka yi aure kada ka je ka kwashi duk wanda ka ga dama nemi mai imani mai kyawun dabi'u mahallin shahid shi ne zancen annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya ce masa bai adalci ba ya ce zai haifi ‘ya'ya su zama fitina. Kaga ubansu ba mutumin kirki ba ne. Sun ji uban. Da sunan addini za su yi taɓanna. Ji manzan Allah sallallahu alaihi Ashe jini yana bibiyan juna. bibiyan juna sani na ruwa na da bannan shi eh kowa ba zai addinin shi ba na ki sani sai ma sai kin zama shi kuma ku haifi yaya irin Allah ya kare mana imani ya tsare mana aƙida a wannan kisan za mu tsaya gobe ma ƙarisa ayoyi saboda lokaci ya tura muna roƙon Allah bi asma'il husna صفاته الأولى أن ينصر الإسلام والمسلمين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malam kamar yadda aka saba, kullum akwai tambayoyi da da tambaya da farko take cewa don wani malami ma ya ce musu nan karamin jaki da ɗan yarinyar ɗan yarinyar nan kuma da wato Allah sallallahu alaihi wa sallam sa'annan muka tashi zuwa sallan asubahi sai mai tambaya ya tambaye shi yaya tazaran nisa yake tsakanin tsawurdinku da allah zai ya ce gwargwadon da mai karatu zai karanta ayoyi hamsin wannan shi ne ruwayin bukari don haka aiki da wannan hadisi ya fi domin ƙa'idar azumi ana barin cin abinci duk da fitowar alfijin ba sai alfijin ya fito kana ci ba daga nan ba za ka sake ci ba sai rana ta fara fakulu washrabu hatta yadda lakum al-khayt al-abyad min al-khayt min al-fajr thumma atimmu al-siyama ila al-layl wannan shine asali kuma shi ya fi inganci kuma shi ya fi natsuwa da bin mai azumi kuma shi ne muke faɗi muke jawo hankalin musulmi su aiki da shi a duk lokacin da za ki azumi za ki sahur sunna ne ki jinkirta sahur ki gama sahur ɗinki kafin alfijir ya fi ina fatan za mu yi aiki da wannan hadisi ne na sahihul bukhari domin shi ne al’ahawa wanda yake babu wani kokanto a ciki kun gaba da dadewa ba muka karanta aya zala الذي أنزل ba الكتاب فيه آيات محكمات kunna أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين آمنوا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل wannan yana cikin mutashabihat duk wanda ke azumi duniyar musulunci ya san cewa alfijir in ya fito akan tsaye da cin abinci ba a ci gaba da cin abinci ba sai wannan mutashabi din ya zo to ga muhukam ruwayan buhari sai ka ɗauki mutashabi ka mai da shi zuwa ga muhukam shi ne a rafi una fil ilmi ya ƙulo na aman nabi ni kullum min inda rabbina wa ma ya zakari illa ulil alba to annabi ya faɗi mun yadda to za mu yi aiki da wancan da ya aikata ka huta in ko ka ce za ka yi irin waɗannan irin waɗannan to shi ne za ka kwana an fahimta don haka in an fahimci bayani na da wanne za mu yi aiki kenan ban ji ba eh wanda za a gama sahur kafin in aka gama a iya karanta aya hamsin sannan alfijir ya fi akalla a ce kin ba da rabin awa tsakanin ki da fitowar ƙarfi. ko wani abu mai kama da wannan ya fi mace tsira ya fi mace gudun shakka da fadawa cikin wani yanayi da ba shi ake fata ba Allah ka sa mun dai Amin Allah ya sa ka kai tambaya na gaba take cewa assalamu alaikum da fatan malam yana lafiya Allah ya sa ka san don Allah malam wai an ce duk ne, dan wuta ne a a a sai dai uwar shege ta shiga wuta da uban shege an gane ai Uwar shege da uban shege su za su shiga wuta وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاء الأوفى ba a ba ka sakamakon wani abin da kai ake maka sakamako da shi wala ta zira wa ziratun wuzura wuzura me laifin shi inda zaɓi aka ba shi ba zai zo a shege ba ba zai zaɓi ya zo a shege ba haka Allah ya kaddara don haka mu daina kyamun yanzu da za a ga wata a ce ba ta da uba komin kyanta sai ka ga ana tawasewa to kuna son ita ma ta je ta samo shehuri inda za a ce wani bai da uba duk yadda ya kai da nagartanka sai ka ji kwanan baya muna magana da wasu bayan Allah akwai wata yarinya Allah ya kaddara ta haka take ga take ga addini ga ladabi ga biyayya ga amana saboda amananta za a zo ana son ta ido da ke in an so mu magana ta ce ku an gaya maka gaskiya da alƙali akwai imani don ko ba da bari ba za a ji ce ba ni ta sani kuma na san addini ga matsayin addini amma don ka sani to sai ka ga mutum ya gudu kaga irin waɗannan ai maza ne ma a ture su domin addinin musulunci da yake ina matar da za ta aura a ya jero su sai ce fa alaika da za ki yi ka samu mai addini ka gama sa'an mata Hmm. ba da kunci ba za ta ta maka da husuma kan zanin tashin asuba ba eh ba za ta da husuma ba ko ba kai zanin tashin asuba ba kuma ba za ta da maka da hukuma ba in ba ka ta maka zanin dannan kirji ba <laughs> wani zani ne zanin dannan kirji bal ma sai ta haɗa maka kayan toshin kayan leken saboda imanin ka wallahi ku saurara ku ji nan sai kenan na san matar da ta haɗa ma mijinta kayan leke a garin nan tana nan da hanta mijin na nan da hanta kuma an yi auren matan na nan na san ka ana duka suna da nan ina wanda wai ba a yi ganin dannan kirji ba take siya kai wata ma na kuma san wanda yake duk abin da zai ma'amariyar sai da yi mata duk abin da zai yi sai da yi mata aka zo aka zube mata fatina da kayayyaki wallahi walakanci ne ni ba ta kama wannan ɗauki bana su ya ce ba kya so ya ce ba na so ba kya so ba na so ce ku ɗauka ku haɗa na amarya biyu ne ko ta zauna ko ta cika ma fitar ɗinta iska ta je ta ji gidan wani ko ta ji gidan su a zan mu mata muna da wani abu duk matan da ta lori miji sai sai biya sai dai-dai, kan mai umumi sai kaɗan amma wanda ta auri ƙwallo tsabon da ita akwai ɗa'a sai da zo jiki na hawa ne kake so sai ya dube ta yi dan ubangi sai na faɗi abin da yake so sai har yanzu ne kan mu da kan abin da nake so zagin da zai yi aka muke mata sai wanda Allah ya taimaka amma wanda ke nan nan da ita ya ka gan shi ina zuci kamar wani mutumin kirki sai wani tsari take yi <laughs> da Allah ya sa ba mu cikin wannan tsaro Allah ya saka mana da shi tambaya na gaba ta cewa assalamu alaikum bayan da kuwa da fatan sai malam dan Allah ina da tambaya ne ni ne ake zina azumi guda bakwai sai na yi biyu kuma ba da lafiya to malam yanzu ya zai ha yau ya za su yi kuwa sai ne yanzu Allah kai mu bayan sallah sai ki biya idan kuma ana jin ki bakwai ne na wancan shekara yanzu ba ki da lafiya ai Allah subhanahu wa ta'ala ya magana man kana ku, Marida. aw ala safarin fa iddatin min ayyamin ukhra wanda bai da lafiya cikin ku ko yadda halin tafiya ba zai iya azumi ba ya ci ya sha ya lissafa kwanaki Allah ya kai mu bayan sallah a biya biyan azumi bayan sallah ba dole ba ne sai ka yi kamar yadda kake yi ga watan azumi za ka iya biya daban daban daban daban sai dai ka yi ka huta ka yi ka huta haka biya abin da ake bin ka in kuma ka je hanta tana da yanayin ka huta kenan an fahimta to yi lissafin abin da kika sha ala kai mu bayan sallah shi kuma wancan na ba na guda bakwai in sakaci kika yi ba ki biya ba har aka zo yanzu in kika biya sai kuma ne ki ciyar da mutum daya in dan sha azumi bakwai saboda laluran mu na mata kuma ki kasa a wuta goma sha ɗaya inda na san ki kika ce da Allah ban ta mun biyar an ji a zan baki ba wanda ta so ma Allah saurin bashi ita an shi na Muhammadu yaushe za ta biya an gane ne sai ce kuzi ba bashi tsakanin mu na Allah ya saka malam da alkhairi da tambaya na gaba ta ce bayan da wanda ita malamin makaranta ne a ana zuwa makaranta kuma inda take zuwa koyarwar yana da nisa saboda ka ka kuma bai da yawa A transport yana cinye albashi shi ne ta yanke shawara tare da ta shi kuma shi ma rasa aiki bai da aiki ta yanke shawaran za ta je banki ta harkar kuɗi wa tallon ya ka ce za a ba ta naira dubu dari don ta kasuwanci Wajen ta hanzu dubu ɗari

ina ce maki kada ke kuskura ki ansa. in kika ansa kin kashe kai na dai kuɗin da zai zo maki ba albarka zai rushe kuma lokacin da kuka yi za ku maida a aka tsara maki dubu dubu talatin sai da aka tsara maki kusan ɗaya duka uku na kuɗin to lokaci na yi in ba mai da ba da uwar kuɗin da aka baki da riban da za ki saka duk su zama za su sake haihuwa wannan shi ne ƙaliban bai ba ma'ama saboda haka maimakon ki kai dubu ɗari da talatin in kika gaza ɗan lokaci kaɗan za su koma dubu ɗari da in suka koma dubu ɗari da hamsin ba ki iya kaiwa ba ɗan lokaci kaɗan dubu ɗari da hamsin din nan kuma za su sake haihuwa nan da nan sai kiga ta koma ɗari biyu haramun ne wallahi da ke an shi bashin nan za nake nuna cigiyar wankau a maƙwabta. ki ce halal ki ce halal kuma kina da miji ki da Allah ko dai da yanayi ya canza na rayuwa na san ba zai kama hannu yana kallon ki ba kuma alama ya nuna haka da kin ce albashin na karewa a kudin mota kin ga yana ba ki ci da safi ba da shi kike ci ba ba da shi kike sha ba ki tsaya matsayinki ki har Allah ya ba ki wani aikin na kusa in ya zama dole sai kin yi aikin amma yanzu jaraban mata ke kowa tana son wake kuɗi wani aikin ma ba ba mai nagarta ba inda bai dace ba ta je ta jefa kanta a takaice kwarai kan ki kuskura ki wannan bashi domin akwai kushin Allah tare da shi don haka ba zai taɓa zama mai albarka ba za ki shiga tsomomuwa ƙarfe ki zo kina cewa a taimaka kuɗi ya rushe Allah ya kiyaye mu yamhaqu Allahu riba wa da sadaqa Allah ya kare ni Allah ya saka da kai tambaya da wata ce assalamu alaikum Allah ya fara malam lafiya malam dan Allah karfe nawa a cikin yake fitowa a yanzu dai a yau ya fito karfe biyar da minti goma sha biyar amma kullum ƙasa yake yi kafin mu kama azumi zai kai ga karfe biyar ma alfijir ya da haka in kina neman ki saiti ne ina ba ki shawarar biyar sauran kwata a ce kun gama shi da shan ki na tsaro in kika kiyaye wannan in Allah ya so har azumi ya wuce alfijir ba zai kawo wannan lokaci ba in kuma kin gama hudu da rabi shi nan babu wani abu kin kusanto dai yi sahun na sunna shi ne a cikin jinkirta ne sahun dinki annabi ya ce la ya zalin nasu da shayar ma ajjalil fitra wa akharu sahuna al'ummar musulmi ba za su gushe ba cikin alkhairi matuƙar sun gaggauta da baki da rana ta fada ci wani abu sannan su jinkirta sahur ta su yi shi cikin tsakiyar dare nan ma nake son in jawo hankalinmu muna da tsakaci mu mata nake da yawa mace sai a yi buɗe baki ta ci wannan ta sha wannan ta ci wannan ta sha wannan wallahi har gari ya soma duhu ba ta yi magana ba wannan illa ne babba ma'anan ki gaggauta buɗe baki dabinanki na hannunki da ɗan ledar ruwanki ko ɗan kwalbar ruwanki ko ɗan kofin ruwanki in jefa dabino <coughs> in sha ruwa sama kina da alolaki sai ki sallah da sai ki zauna ki ci duk abin da kike so don Allah mu kula da wannan muna kuskure da yawa Allah ya taimake mu Allah ya saka da kai tambaya na gaba ta ce assalamu alaikum malam dan Allah malam me yayi fesa turare ga watan Ramadana a ba wani illa Sun dai ba ba kin ki kika bude kina fesa ma ba ko kuma kin fesa kin fita amma kawai don kin fesa turare a jikinki ko a tufanki a gida ba komai da rana tsaka kina biya. an fahimta kawai dai ƙa'ida za ki bi ta shari'a kada ki fesa ki fita don annabi ya hana ya kira mai haka Kullum kullu manfa'atin ta har sun jasta shi ya kaza wa kaza fa ina hawi inna Shi ne abin da ya waje ba kiyaye an gane Yau, amma don kin fesa turare mai ba ta arziki Allah ya saka da sai ya tambaya na karfe daga shi sai masu neman addu'o'i take cewa assalamu alaikum don Allah malam ina da tambaya kowa ne ta kai shekara ɗari da wani abu tana iya cin abinci amma ba ta iya yin sallah da kuma arziki to malam ya matsayin aikinta za a iya yin mata komai za a yi akwai abin da malamai suka yi bayani wanda shekarun da zai yi ta komai ko ta mace har kai matsayin da bai san me yake yi ba irin wannan mutum an ɗauke masa sallah kuwa idan har zai iya sanin sallar ko yana sallar ko zai yi sallar ko yaya ne yana iya sallar ta cikin yanayin da Allah ya ba shi iko saboda ita sallah ba a ɗauke ma mara lafiya amma in ya rikice bai ma san me ya sallar ba shi ma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ya zama kaman wanda ya rasa kwakwalwar sa ke ni zanin shi sai ya zama kamar na mahaukaci Allah bai tambayar shi da sallah ko azumi ko wani aiki na ibada ko in yayi wani barna ba a cewa yayi zane. an gane kamar yadda wata rana wani yake bani labari irin annan nan masu fitowa kamar tsirara wata anniya a mota ta tsaya a kasuwa da ɗan mini ɗin ta ɗan kit sun san har bayan masu kan tsaba ta je ta duka tana sayayya wani mahaukaci ya zo da gudu ya ban kaɗe ta ya kife ta ya ɓarke ta ana ta ihu <laughs> ya yi abin da zai yi ya tashi gobe ta sake fitowa sahara ta gamu da mahaukaci <laughs> in maki na haukawa har da ƙarfin jinni Allah ya kare mu. To shi wannan mahaukaci na kawo misali ne don in gina hukuncin tambayar da aka yi. Shi wannan mahaukaci za ka ce ya salla? Allah ya ɗauke mashi za ka ce ya azumi Allah ya ɗauke mashi za ka ce ya ganta gantale a yi mashi harbi Allah ya ɗauke mashi to duk wanda ya rasa hankalin shi ko ta hanyar shekaru shi ba a ce ma wanda ya rasa ta hanyar shekaru ma'aukaci malamai sukan kira shi da sunan almusu al-mu'tawai wanda ya firgice a hankalinsa bai san dan shi ma in ya zauna bai san dan shi ba akan kai wannan yanayi Sai wannan babu komai inda abin da za a ciyar na azumi sai a ciyar in babu kuma ba komai Allah ya sa ka kai za mu ga nan sai mu karanta neman addu'o'i na'am matan baban shi ya eh, samu hmm, hmm, wato cewa take wajen bayanin cewa akwai wasu abubuwa halal ne. amma sai ka ga mutane suna ɗaukan shi kamar haram wasu abubuwa kuma haram ne sai mutane su ɗauke shi halar amma alƙur'ani shi ne alƙur'an shi ne yake rabe mana ga halar ɗin ga haram sai na kawo misali mutum ne kanin baban shi ya yi aure sai ya saki ba ma mutuwa ba mu ma tura mutuwa ya sake ta iyakanta kenan yana da ran shi ko mm. sai muka ce ɗan shi wanda wanshi ya haifa yana iya zuwa ya auro ta shi ne ta ce ko da ƙanin baban nashi uwa ɗaya uba ɗaya suke da baban eh, ko da uwa ɗaya uba ɗaya ne ba uwa ɗaya uba ɗaya ba in a ko ɗan tagwaye ne hakan da suka yi suka fito lokaci guda ko yana bin ɗaya zai iya aure ba ki gawa yana auren matar ƙani ba ƙani na auren matar wa ba ciki ɗaya suka fito ba wannan ma da ba su fito ciki ɗaya ba baban shi ne suka fito ciki ɗaya da da ƙanin shi ko shari'a ta bayyana mana abin da ta halarta ta bayyana mana abin da ta halarta. an gani Allah ya sa mun dace sai masu wannan tafiya alaikum Allah ya kara malam lafiya dan Allah malam ina roƙon addu'a Allah ya cika min cika mana burin na alƙairi Allah kuma ya haɗa kanmu da ni da ɗan uwana na eh, sai na biyu wannan wata marainiya ce za a aurar da ita bayan sallah shi ne suke roƙon malam da yan uwa musulmi sa su a ja Allah ya ba da yadda za a yi wannan aure da Ah, sai wata barwan Allah ta yi da sadakan naira hamsin ta ce don Allah a sa wata yarinya ko matan aure ce ana gida yanzu ta baro gidan mutum saboda zaman yaƙi ana ta rigima kenan shi da suke roƙon malam sa su a ta Allah ya yawa sai kuma yan agaji ne da suka je ko suka ce da ala a faɗa malam mu jawo hankalin mata wanda za a tsallaka da su biki ba su alaikum الحمد لله والصلاة والسلام ya yafe mana kuɓon da za ta samu magabatan akwai wata takarda ga ta yanzu aka bani ita na duba ta neman taimako ne akwai wani bawan Allah wanda yake a wannan ɓangaren yake ya samu laluran kawo kuma shekara ana fama shi ne aka ɗauki hoton ƙafa ana neman taimako fi sabilillah an mata gyara daban-daban amma dai har yanzu akwai matsala an koma asibiti suna neman kuɗi dubu casa'in da biyar shi ne aka kai shugaba da ke a nema a masallatai da yanayi ɗiwon kogi ke shago muna fatan nan da ga Allah ya ba ta iko ɗan arziki za su tsaya su an sa a ƙofofi na musamman muna fatan Allah ya ba shi lafiya mu kuma kada Allah ya jarrabe mu da wannan lalura na'am naki ne uwan marayu Allah ya biya sannan mama Allah ya biya sannan wannan baiwan Allah da za a yi mata aure a duniya muna roƙon Allah subhanahu wa ala ya sauƙaƙe dukkan abin da za a yi kuma in lokaci ya yi aka yi Allah ya sa mu kan ciki wannan aure gaba da Allah ya zauna da su lafiya ah, sannan masu neman du'a'i daban-daban da aka karanta muna roƙon Allah ya dukkan da wayarsa Allah ta'ala ya biya mu kowa bukatarsa Allah ya raba kowa da damuwarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu fita cikin yanayin da muka sami kanmu Allah ta raba mu da dan tashin daji sa kan al'umma da kisa Allah ya shirye su kuma tuba zuwa ga Ubangiji su jadda halayensu da ayyukansu waɗanda aka jarrabe su Allah ta tsara mutuncin su duk inda suke Allah ka dawo da su gidajensu cikin aminci abubuwan duk da ake samu a wannan wata Allah ka haɗa mu da shi abin da ake tsoro Allah ka haɗa mu da shi Allah ka ji kan iyayenmu ka sa ka samu mu da dukkan musulmi ba shi Allah ka sa mu ya iya gudu kyau har mu game da mahalicci Allahumma ajina fi man hadayt وآتنا فيمن آتيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما آتيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من آتيت ولا يذل من واليت تباركت أبدا وتعاليت ولك